bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. barka mu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin al-imam al-bukhari da ke nan rijiyar zaki na wannan gari na kano a wannan yammaci na laraba yau 21 ga watan al-muharram hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1437 wanda kuma ya zo daidai da hudu ga watan sha daya miladiya ta dubu biyu da sha biyar a wani majalisi na mako-mako cikin karatu a littafin nan mai suna alwajilu tsayin min alkalimin tsayin na abu abdullah shamsuddin muhammad ibn abubakar ibn qayyim al-jauziya wanda ya rasu hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama tana da shekara 751 wannan kuma shi da darasinmu na bakwai malam yana cewa wani ubudiyatu madaruha ala qa'idatayn huma asluha hubbun kamilun wa zullun tam malam yace al zama bawan Allah mutum ya zama bawan Allah cikakken bawan Allah to tana kai kawo ne tana ginuwa ne akan ginshiƙai guda biyu huma asluha sune tushenta hubbun kamilun ginshiki na farko cikakkiyar soyayya wa zullun ta ginshiki na biyu kaskantar da kai cikakke malam yace wa man sha'u ha al-aslaini an zainikal aslaini mutakaddimai ne. ce mafarar waɗannan ginshiƙai guda biyu sun samo asali ne daga waɗancan ginshiƙai da suka gabata وهما مشاهدة المنة التي تورث المحبة ومطاعلة عيب النفس ومطالعة عيب النفس والعمل التي تورث الذلة التام يتي وأن سوني هنجن وتو المنة نئمومي أبنجي التي تورث المحبة وأن يكي سنة يكي قادر سوية ومطالعة عيب النفس دكما هنغو aibin zuciya ko aibin kai wal'amali da aiki wato gazawa ta aiki allati turifu zullatan wanda take gadar da cikakken kaskantar da kai wa idza kana al'abdu qad bana sulukahu ila Allah ta'ala ala hadain al-aslayn lam yadfar aduhu bihi illa ala zirratin wa ghafla malam yace idan bawa ya kasance ya gina tafiyar ta zuwa ga Allah ta'ala a bisa waɗannan ginshikai guda biyu to makiyinsa ba zai ci nasara a kansa ba sai dai ya shammace shi ko yayin da ya gafala wa ma asra'a ma yunaishuhu Allahu azza wa jalla kuma nan da nan ubangiji ta'ala zai farfado da shi wa yajburuhu ya dora karyarsa wa ya tadarakuhu bi rahmatihi ya riske shi da rahmarsa wato malam cikin bayanin da yake mana na abin da zai sanya bawa ya kasance cikakken bawa ga Allah wanda zai zama masoyi na hakika ga ubangiji ta'ala kuma Allah ta'ala ya zama mai iya masa mai tsaya masa ko da yaushe da muka ce cikar bautarsa ga Allah shi zai sa ubangiji ta'ala ya tsaya masa a dukkan lamuranta ya tsare shi daga dukkan wani shaidani na mutum ne ko na aljan ba da ce to da menene bawa zai zama bawa zai zama cikakken bawan Allah wato ya cika sifar nan ta al'ubudiyya ya ce to ubudiyya din nan ana gina ta ne akan tushe guda biyu abubuwa guda biyu ko ginshiƙai guda biyu su ne suka gina al'ubudiyyatu lillah ginshiki na farko shi ne ya ce hubbul kamil wato cikakkiyar soyayya bawa ya kasance mai cikakken soyayya ce mai cikakken soyayya ne ga Allah sannan ginshiki na biyu ya ce a zullun tam ko zullun tam wato cikakken kaskantar da kai waɗannan ginshikai guda biyu a kansu ne ibada ta gino wa ibadatun rahmani ghayatu hubbihi ma'a zulli abidihi huma qutbani wa alaihi ma falakul ibadati da'irun ma da ma qama ko ma dara hat ma qama hatta qamatul qutbani wa madaruhu bil amri amri rasulihi la bil hawa wa shay wa nafsi wa shaytani ibn al-qayyim a cikin numiyarsa yake cewa ibadatul rahmani abinda ake kira bautar Allah mai rahama ghayata hubbihi wato kaiwa matuka wajen sansa ma'azulli abidihi tare da kaskantar da kai da bawansa zai yi masa ko ba kwatsuba ne ce waɗannan su ne ginshiƙai guda biyu waɗanda su ne suke ɗauke da abin da ake cewa ibada mai yin su shine cikakken bawan Allah wa madaruhu bil amri amri rasulihi kuma abinda ke wato suke kai kawo a kansu shine umarnin umarnin manzon su sallallahu alaihi wa sallam umarnin Allah bin umarnin Allah da bin umarnin manzon Allah wato bin umarnin Allah da bin umarnin manzon Allah su za su haifar da soyayya cikakkiya su kuma haifar da cikakken kaskantar da kai la hawa wal nafsi wa shaytan ba mutum ya bi san zuciyarsa ba ko ya bi shaydan ko wato ko ya bi san zuciya ko ya bi zuciyarsa ko ya bi shaydan wannan shi ne abin da ake kira bauta ga Allah saboda haka bawan Allah ba zai zama cikakken bawan Allah ba sai ya gabatar da san Allah akan san komai ya fifita san Allah akan dukkan wani abin so a gurinsa ya fifita san Allah ta'ala akan iyayensa da 'ya'yansa da dukiyarsa da mutane gaba ɗaya hatta wato ransa da ke jikinsa kamar da ya tabbata a cikin sahihai da hadisin anas da abu huraira annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in dayan ku ba zai zama mumini ba har sai na zama mafi soyuwa gare shi fiye da yadda yake son ƴaƴansa yake son iyayensa da ƴaƴansa wannasi ajma'in da ma mutane duka da sayyidina Umar game da yake cikin sahih Bukhari wata rana ya cewa wa annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasulullahi wallahi wallahi la anta ahabbu ilayya illa min nafsi ya ya manzon Allah ina son ka fiye da kowa in ban da ran da ke jikina annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce da shi ba za ka zama mumini ba har sai na soyi gare ka fiye da ran da take jikinka ya ce ya rasulallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi allati baina jambayya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al'ana ya umar ya ce ba na rantse da wanda raina yake hannunsa ina son ka fiye da yadda nake son komai hatta raina manzo Allah ya ce to yanzu ne fa yanzu ne ka samu cikakkiyar soyayya saboda ka bawa ba zai zama mumini ba har sai son Allah ta'ala ya zama jagoran jagoransa akan dukkan wani abu da yake so ya so duk abin da yake so dan Allah saboda ka san Allah ta'ala kamar yadda malamai suke faɗa shi kadai ne wanda ake so li zatihi Allah ta'ala shi kadai ne wanda ake son sa li zatihi saboda zatinsa dukkan wani abu da ake so ko da bawa zai so to yana san shi ne saboda san Allah ta'ala saboda san Allah ta'ala domin san da muke wa annabawa da manzanni da salihai da mala'iku duk saboda Allah ta'ala ya umarce mu kuma ya wajabta mana kansu wannan shi yasa ya zama dole mu so su saboda haka sanda kake wa dan uwanka mumini kana yin shi ne saboda Allah ta'ala ya ce a so shi kaga so ne kake yi dan Allah so kake yi dan Allah saboda ka hubbullahi shine ki shine kawai aslul mahabba wanda ya kamata ta kasance tare da mumini ya so lillahi wa fillah ya so dan Allah to in ya haka dukkan wani abin da zai so sai ya gina shi akan wannan soyayya dukkan wani abin da ya ci karo da wannan soyayyar sai ya bashi ko menene shi kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allah wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrihi kaga ubangiji ta'ala ya abbaci dukkan wani abin da rai yake su waɗannan su ne jigon abin da dukkan rai take su waɗannan abubuwa guda takwas da Allah ta'ala ya ambata ya kuma nuna cewa dole ne san kada Allah ta'ala ya fifita akan san waɗannan abubuwa kada ka kuskura ka fifita san ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa takwas akan san Allah ta'ala da san manzansa da san addininsa idan kai haka ta ubangiji ta'ala ya yi maka alkawarin narko ya razanar da cewa fata rabbasu hatta ya ake Allahu bi amri wallahu la yahdi al-qawm al-fasiqin ya fasikantar da dukkan wani wanda zai fifita san iyayensa ko ƴaƴansa ko matansa ko ƴan uwansa ko ainihin dukiyarsa ko gidajen ko gidansa da yake zaune a ciki ko kasuwancinsa wa masakinu tarzaunaha ahabba ilaykum min Allah wa rasulihi ko danginsa a ce waɗannan abubuwa takwas su kuka fi so sama da Allah da manzansa Allah ce fa tarabbasu to ku jira ku ga abin da zai biyo baya hatta ya ce Allah bi har Allah ya zo da al'amarinta har lokacin da mutuwa zata zo ta iske mutum saboda ka san Allah ta'ala shine gaba annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى في الله ومنع في الله فقد استكمل الإيمان من أحب لله وأعطى لله وأبغض من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى في الله ومنع في الله فقد فقد استكمل الإيمان wanda duk ya so dan Allah ya ki dan Allah ya bayar dan Allah ya hana dan Allah to wannan ce cika imaninsa sauraka imanin mutum ba zai zama cikakken imani ba ba zai zama ma mumini ba kamar yadda manzan Allah sallallahu Alaihi sallam ya ce har sai ya samu abubuwan guda uku talatin man kunna fihi waje da halawatan iman an ya kuna Allah wa rasuluhu a habba ilaihi min majiwa wa an yuhibba al-mar la yuhibbuhu illa lillah وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار من ذا الله صلى الله عليه وسلم يتشي abubuwa guda uku wanda duk ya zo da su ko suka zama tattare da shi to wannan hakika ya ɗanɗani abin da ake cewa imani ya zama Allah da manzansa su suka fi soyuwa a wurinsa sama da dukkan wani abin da ba su ba kuma ya kasance yana son mutum ba don komai yake son shi ba sai don Allah zama ba don wani abu yake son shi ba sai don Allah sannan ya kyamaci komawa cikin kafirci bayan Allah ta'ala ya kubutar da shi daga gare shi kamar yadda yake kyamar a jefa shi cikin wuta to anan za ka ga Allah ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci san Allah sannan ya ambaci abin da yake da alaka da san Allah shine san manzansa da kuma san wani bawan Allah dan Allah sannan ya faɗi abin da yake kishiyantar san Allah mutum ya kishi ya ki abin da yake kishiyar san Allah wato ya ki abin da Allah yake ki domin wanda yana daga cikin tamamun muhabba ka so abin da masoyinka yake so ka ki abin da yake ki yayin da ka ki abin da yake so to akwai na kasa da tawaya cikin soyayyar ka gare shi saboda ka in kana da cikakken san shi to duk abin da yake so ma sai ka ji kana san abu ba don komai ba saboda shi kamar da laila yake cewa a majnunu laila qais ibn al-mulawih cewa amurru ala diyari diyari qaumi أقبل wa الجدار وذا الجدارة وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار haka yake yawo yana yawo cikin kufai inda masoyiyarsa ta zauna ta rayu da mutanensa suka bar gurin gurin ya zama kufai ba kowa a gurin ce amma yana yawo ya kama wannan katanga ya sumbata ya kama wannan katanga ya sumbata cewa ma hukun da ya rishe gabna kalbi shi ba gidan ba ne ko gidajen ne suka dame shi ba walakin hukun ban saka da diyara san wanda suka zauna a gidajen wato hatta kufan abinda suka bari yana san su to wannan don ya nuna maka cikakkiyar soyayyarsa gare ta to haka wanda yake son Allah ya wajaba ya kasance soyayyarsa ga Allah dukkan wani abin da Allah yake so shi yana masa daɗi ko bai masa daɗi kai ya kamata ma duk abin da Allah yake so ya je ya yi masa daɗi ko da a ɗabi'ar abin watakila zai ga a ɗabi'arsa zai ji ba akwai cutarwa to amma ya so shi saboda masoyin shi yana son shi kamar yadda mara lafiya zai sha magani duk da cewa maganin yana ɗaci amma ya je yana son shi ya ma rika jin zaƙinsa duk ɗacinsa saboda tsananin biyayya kamar yadda wani yake cewa da kulta fa fin nari a'lamu annahu ridan minka aw mudnin li fi wisalika laqaddamtu rijli nahwaha wa waqa'tuha hudan minka li aw dallatan min dalalika wa in وإن سألني bi musa'atin laqad لقد anni khatartu bi بذلك yake cewa da za ka ce min da za ka faɗa min wato yana gaya masoyinsa ko yana gaya masoyarsa in ka ga dama ka mai da shi masoyiya amma wani lokaci laraba sukan yi kinaya sai su batar da shi su sa lamirin namiji walau kunta fa'fin nari a'lamu annahu rizan minka da zaka ce shiga wuta ta kauta da kafa kai ka wuce da zaka faɗa min haka in kuma tabbatar da in ne haka ka zaka so haka zai maka daɗi Aure wannan lemin misalika ko zan ƙara samun kusanci zuwa gare ka laqad damtu rijli nahwaha wa wadaituha da na daga kafata na taka wannan wutar hudan ka ne shiryar da ni kai na tambayin min lalika ko batar da ni kai duk wannan ba shi ne abin tambaya ba ni dai in dai na san akwai ka a ciki akwai samun kusancinka a ciki to kawai zan shiga wa in sa'ani ni aminta ne bi musa'atin bi masa'atin idan na ji ba daɗi yi mun ba daidai ba laqad sarrani an ka khatartu bi balika to jin cewa ka ma tuna da ni wannan ya ya mun komai ka gama mun komai saboda haka wannan shi da yake nuna tsananin soyayya ba zai damu da irin yanayin da zai samu kansa a ciki ba yayin da yake yin abin da abin masoyinsa yake so وقف الهوى بي حيث أنت وليس لي متأخر عنه ولا متقدم وأهنتني وأهنت نفسي جاهدا ما من يكون ما من يهون عليك مني أكرم أشبهت أعدائي فصرت أحبهم إذ كان حظي إذ كان حظي منك حظي منهم أجد الملامة في هواك أجد الملامة في هواك لذيذة حبا لذكرك فليلمني لوو yake cewa ya tsayar da soyayyarsa inda masoyinsa yake ba za ta tsallake nan ba inda masoyinsa yake iya nan tsoye su ta tsaya walaita lil muta'akhkharun an mutaqaddamu ba gaba ba baya na tsaya cak in nayi gaba to kai ne kai gaba in nayi ba to baya kai amma ba zan kara ba ba zan wuce ba wa ahanta ni ka wulakanta ni ni ma sai na wulakanta kaina saboda haka kake so da kai mun wulakanci sai na ga ashe kana so in wulakanta to ni ma zan wulakanta kaina dan in yi abin da kake so ma man yahuru alayka minni ukrimu kuma dukkan wani wanda a gurinka ba kowai yake ba to ba ba zan taɓa ba shi girma ba ni in ka wulaƙanta ni to zan wulaƙanta kaina don haka kake san da yanzu haka dan me za ka wulaƙanta ni kuma in girmama kaina kaga an aka san abin da kake so kenan tun da ka wulaƙanta ni kuma ni abin da kake so zan yi to zan wulaƙanta kaina ashbahta a'da'i fa sirtu uhibbuhu kayi min kama da makiyana sai yanzu ina san makiyana ba makiyana ke cutar da ni ba kai ma sai kake cutar da ni sai naga kun yi kamancece kamanceceniya sai suka zama abin so waje na kamancece da yadda kai sai in kana hazze minka hazze min humu saboda yadda abin da suke min shi kake min to ya kamata in so su ci ajidul malamata fi hawaka lazizatun idan an zo ana zagi na akan ka ana mun faɗa sai in rika jin daɗi zagin da ake min da caccakar da ake min in dai saboda kai da daɗi take min saboda mai hubbar da zikirka saboda lokacin da suke zagi na suna kiran sunanka to wannan kiran sunan ka sai sa zagin ya min daɗi falyalum min luwamu za ka masu zagi su sauku ta zagi na saboda a ciki akwai biyan bukata ta to wannan irin soyayyar Allah kawai ake ba ba wanda ya halatta kai masa irin wannan bakar wato makauniyar soyayya Allah ta'ala kadai ake yi wa soyayya ta kauli ta yadda za ka so abin da yake so za ka ki abin da yake ki sawa'un yayi daidai da san zuciyarka ko bai daidai da san zuciyarka ba ya zama a cikin kowane lokaci cikin tuna Allah ta'ala ci to wani shi da alhubbu tab idan kai ma wani ba Allah ba to yi shirka da Allah ko yi wa Allah yi ma wani irinsa to nan kayi shirka da Allah saboda haka ka shiga cikin waɗanda wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah wallazina amanu ashaddu hubban lillah ka shiga cikin waɗanda yattakhidhuna min dunillahi andadan suna riƙe kishiyoyi ba Allah ba kishiyoyi tare da Allah yuhibbunahum suna san ka hubbillah ka san kamar san da ake wa Allah ko suna san su kamar san da suke wa Allah والذين آمنوا أشد حبا لله أما مؤمنين سو suka fi tsananin san soyayya su ga Allah saboda haka so suke nuna musu wanda ya wuce iyaka to haka dukkan wani mutum ne ko kuma wata aƙida ce wacce ba ta musulunci ba za ka yi mata irin wannan soyayya ko dukiya ce ko mukami ne za ka so shi kamar irin yadda za ka so Allah to babu shakka a nan ka shiga cikin waɗanda ya tafi zuna min duni lahi an dadan kayi abin da ake kira shirkul mahabba kayi a shir abin nan kayi a kaso kayi mahabbatun lahi ma'a gairihi abin da ake so ya zama kayi almahabba lillahi wa fillah amma almahabbatu ma Allah wannan shirka ce ba a yi ba a hada san Allah da san wani a daidaita su to wannan shine al-hubbu kuma a kansa ubudiyya ta bawa take tsayuwa shine ginshiki na farko da zai rike ubudiyyar bawa sannan abu na biyu shine az-zullu cikakken kaskantar da kai wato ka kaskantar da kanka ga Allah ta'ala sama da yadda kake kaskantar da kanka ga kowa ka miƙa wuya ga ubangiji ta'ala ka miƙa wuya ga umarninsa ka bar abin da ya ce ka bari sawa'un kana so kana jin daɗin wani abin ko baka jin daɗinsa ubangiji ta'ala ya ce bari ka bari to in ka gina soyayyar in ka gina ibadarka akan wannan to wannan su ne za su su ne za su ka zama bawan Allah na hakika ma da yake cewa waɗannan abubuwa wato aslani ɗin guda biyu الحب الحب الكامل الذل التام sun samo asali ne daga waɗancan abubuwa guda biyu da ya gabatar na farkonsu su ne mushahadatul minna ka riƙa ganin ni'imomin ubangijinka abinda ubangijinka ya ni'imta ka da shi wannan shi zai sa ka so shi shi zai haifar da waccan muhabba din da muke magana sannan kuma mushahadatu aibin nafs mutala'atu aibin nafsi wal amal ka rika ganin katawarka ka rika ganin gadawarka ka rika ganin aibinka ko da yaushe to wannan kuma shi zai haifar maka da azzul al-intisaru bayna yadayillah ka kaskantar da kai ka kare gaban ubangiji domin har kullum kana ganin kanka mai laifi ko mai gazawa gaba ga ubangijinka to wanda zai sa wato ka rika jin cewa <coughs> a akwai buƙatar ka kaskantar da kai gaban ka har ya karɓe ka to shine malam yace wa idza kana al-abdu qad bana sulukahu ila Allah ta'ala ala hadain al-asnin lam yadfar aduhu bihi illa ala zarratin wa ghafla idan har bawa zai gina tafiyarsa zuwa ga Allah akan waɗannan ginshikan guda biyu to ba yadda za a bakiyarsa ya iya cin masa ba yadda za a bakiyarsa ya iya nasara a kansa sai dai ta hanyar shammace shi ko tukacin da ya gafala cewa ma asra'a ma yun'ishuhu Allah azza wa jalla kuma a wannan lokacin ma da bawansa zai da da bakiyansa zai cin masa yayin da yake halin gafala ko ya shammace shi nan take ubangiji ta'ala zai farfado da shi zai farfado da shi ya samai masa da kuzarinsa sai ya gane cewa ai ya dan sha'afa na lazina taqaw idza massahum ta'ifun min ash-shaytan tazakkaru shine tazakkaru ta'ifun min ash-shaytan tazakkaru kaga sai ubangiji ta'ala ya kira shi da almas <coughs> da a nuna maka cewa abun bai yi nisa ba bai wuce shafa ba da ya dan shafe shi nan da nan sai ya farka sai ya faɗaka fa'idahu musirun shi kenan sai ya gane ya ga hanyar da ya saki ya dawo kan hanya to shi ne ce wa ya jiburu wa ya ko bi rahmatihi ubangiji ta'ala ya ainihin dora shi ya dora masa sa kuma ya riske shi da ramarsa, subhanahu wata'ala na'am fasulun wannan fasalin zai yi sharhin abinda yake zai sa waccan ubudiya da yake magana ta tsaya da kafafuwansa bawa ba zai zama bawan Allah ba sai an samu wannan sharadi wanda zai ambata wanda su ne a baya ambata amma anan zai faɗaɗa magana a kansu yace wa inda ma yastaqimu lahu hadha bi istiqamati qalbihi wa jawarihi abinda zai sa abincin da ya gabata ya tsaya masa ya miƙe masa shine idan zuciyarsa da gaɓoɓinsa sun zama a miƙe suke totar fastiqamatul kalbi shay'an zuciya kuma za ta miƙe ba ta daidaita sai da abubuwa biyu ahaduha ahaduhuma abu na farko an takuna mahabbatullah ta'ala ta taqaddamu indahu ala jami'il mahabbi san Allah ta'ala ya zama shine gaba a wajensa bisa dukkan wani abin so فإذا تعارض حب الله تعالى وحب غيره سبق حب الله تعالى حب ما سواه idan san Allah ta'ala ya ci karo da san wani Allah sabaka hubbullahi ta'ala hubba ma siwahu sai ya zama san Allah ta'ala ya rinjayi san wani abin da ba Allah farattaba ala zalika muqtadahu san haka sai ya zartar da abin da wato ya dora abin da zai biyo baya akan wannan wato aikin da zai biyo bayan wannan fifita san Allah din sai ya biyo baya wa ma ashala hada bil da'wa wannan abun faɗarsa a baki da da'awarsa a baki ba abu ne mai wahala ba abu ne mai matuƙar sauki wa ma as'abahu bil fi'li amma fa a aikace abu ne mai matukar wahala fa inda al a lokacin da ake jarraba mutum yukramu al-mar'u wuhan, a nan ne za a karrama shi ko kuma yaga akasin haka ya ga wulakanci wa ma akthara ma yuqaddimu al-'abdu ma yuhibbuhu huwa wa yahwahu ce sautari bawa yakan gabatar akan san Allah ta'ala ko abinda Allah yake so sai ya gabatar da abinda shi yake so abinda zuciyarsa take kauna awal hibbuhu kabiruhu ko ya gabatar da abinda wani shugabansa yake bukata yake so au amiruhu ko wani sarkinsa au shaikuhu ko wani shehinsa au aruhu ko iyalansa alama yuhibbuhu Allah ta'ala ya gabatar da su san su ko san abin da suke so akan abin da Allah yake so fa hadha lan tataqaddam mahabbatu fi qalbihi jami' al to kaga wannan wanda zai yi haka san Allah ta'ala a cikin zuciyar shi bai gabaci san abubuwan da abubuwan so wanda ba Allah ba wala kanat hiya al hakimata alaiha kuma san Allah ta'ala bai zama shi ne zai hukunci akan dukkan abin da yake so ba ko abin da yake zuciyarsa ba al-mu'ammara alaiha wanda yake da shugabanci akan zuciyarsa wa sunnatullahi ta'ala fi man hadha sha'nuhu an yunakkida alaihi mahabbahu ce sunnar Allah ta'ala game da wanda yake halinsa haka gabatar da san wani Allah ko abin da wani Allah yake so akan san Allah shi ne Allah ta'ala ya ainihin bata masa jin daɗin wannan abin da yake so wa ha alaihi ya kasa jin daɗin wannan abu ya sa abin ya tabarbare ya kasa jin morarsa fala yanalu shay'an minha illa bi nakdin wa tankis duk abin da zai samu daga wannan abin da yake so wanda ya gabatar da soyayyarsa akan ta Allah to ba zai same shi ba sai a cikin gurbacewa da lalacewa da tabarbarewa jaza'an lahu ala itarihi wa hawa man yu'azzimuhu min al-khalqi sakamakon abinda wato a fifita abinda zuciyarsa take so ko abinda wanda yake girmamawa daga cikin halittu yake so ko yake kauna aw yuqaddimu mahabbatahu ala ko ya gabatar da sansa akan san Allah mala yace wa qad qada Allah subhanahu wa ta'ala qada'an la yuraddu wa la yudfa'u Allah ta'ala ya riga yayi hukunci hukuncin da ba za a mayar da shi ba ba za a iya ture shi ba anna man ahabba shay'an siwahu uzziba bihi wa la budda wanda duk zai so wani abu ba Allah ba to za a azabtar da wannan abun ba ba azabtar da shi da wannan abun babu makawa wa anna man khafa ghayrahu sullita alayhi wanda duk ya ji tsoron wani ba Allah ba sai Allah ya dora wannan abun a kansa wa anna man ishtaghala bi shay'in ghayrihi kana shu'man alayhi duk wanda zai shagala da wani abu ba Allah ba wannan abin zai zama shu'umi gare shi wa man athara ghayrahu alayhi lam yubarak lahu fihi wanda duk zai fifita wani ba wani abu wani abu ba Allah ba akan Allah ta'ala to ba za Allah ta'ala ba zai sanya albarka cikin wannan abu ba wa man arda ghayrahu bi sakhatihi asqatahu alayhi wa labud wanda duk zai nemi yardan wani Allah tare da hushin Allah to sai ubangiji ta'ala ya fusatar da wannan a kansa wato wannan hukuncin Allah ne da ba a iya bayar da shi to wannan ta ce gaba ta farko da malam yake cewa zuciya ba za ta tsaya ba sai an samu wannan soyayyar ta hakika ta tsaya a cikin zuciya da zama da bawa ya fifita Allah ta'ala a cikin zuciyarsa sama da komai ya kasance babu wani abin da yake gani a zuciyarsa gaban Allah ta'ala la a aikinsa wala a maganganunsa wala a mu'amalarsa duk wani abin da zai raba shi da Allah ta'ala to zai rabu da wannan abin ko menene shi duk wani abin da kuma zai kai shi ga Allah ta'ala to zai su wannan abu ya kasance har ko da yaushe haka zuciyarsa take ya kasance dukkan mu'amalarsa da sauran halittu da ɗan uwansa ya kasance ya gina ta ne akan san Allah ta'ala idan mu'amalarsa da su ba za ta gadar masa san Allah ba za ta haifar masa ƙin Allah ta'ala ko ko Allah ta'ala to kada ba ya yarda su matso kusa da shi kada ya yarda su matso kusa da shi ya zama mu'amalarsa da mutane tare da babban abin san shi shine Allah ta'ala idan mu'amalarsa kamar abin da annabi yusuf lokacin da ya ce wa 'yan uwansa ya ce wa 'yan uwansa su zo da ɗan uwansu yana nufin ɗan uwansa bunyamin ya zo da shi fa in lam ta'tuni bihi fala kauna lakum indi wala taqrabu ce in dai ba ku zo min da shi ba to babu maganar ku zo ku yi awo a waje na kan ba ku matsu kusa da ni to ya kasance mu'amalarsa da kowa dangane da sha'anin ubangiji haka take in dai ba zai zo min da maganar Allah zai kawo min abin da zai raba ni da Allah to kada ma ya matso kusa da ni domin ba zai samu biyan bukatarsa ba wannan haka ya kamata ya kasance mu'amalar so masoyi da masoyinsa ta kasance shine Allah ta'ala idza lam takun fi kunna su'da fala ara wujuhan fala ara lakunna wujuhan an ubayya da fi lahdi yake cewa in ba ku zo su buna to in kasance akwai su'uda a cikin yana gaya wasu mata inda za ku zo ta wuri lami ziyara ta to ku zo da su'uda idan babu su'uda to kan ga fuskokin ku ku bar da akai da kabari da abin ne to duk wanda zai zo zai shigo cikin harkar ka to kada ka yadda ya shigo maka da abin da zai raba ka da Allah ya zama da soyayyar ka da ubangiji ta'ala tana sa ka wani lokaci ka keɓanta da shi ka ambace shi ka zub da hawaye kamar yadda annabi sallallahu ya ambaci mutane bakwai da za a sa a inuwar al'arshi ranar da babu inuwa sai tashi wa rajulun zakara Allah khaliyan fa fatat aina ya zama da kana da wannan ibn qayyim yake cewa taqiyuddin ibn shukair ya ba da labari yake cewa wani lokaci shekul islam ibn taimiyya rahimahullah yakan fita ta fita bayan gari ya ce sai in bi shi idan ya shiga cikin sahara sai ya keɓanta ya fita daga cikin mutane ta yadda babu wanda yake ganin shi a lokacin in na bi shi a baya na fake sai in ji shi yana yana cewa wa akhruju min baiti wa akhruju min bainil buyuti la'allani uhaddithu anka alqalba sirri khaliya ce ina fita in bar gidaje in bar gidaje in bar jama'a watakila in samu damar wato zanta wa zuciya sirrinka daga ni sai kai wato haka yake tsakaninsa da ubangiji sa wasu malamai suke cewa me yasa aka ce mai sallah almusalli yunaji rabbahu yana gana da ubangijinsa aka ce idan wani yazo zai gitta ta tsakaninsa kada ya yarda domin kamar kana zaune ne da wanda yake masoyinka kuna tattaunawa kuna gana wani yazo ya shige ta tsakiyar za ka iyale shi ba zai yiwu ba to haka lokacin da kake ganawa da ubangijinka kana ganawa da babban masoyinka don haka duk wanda zai zo ya shiga tsakaninka da shi to a lokacin makiyinka ne shi yasa aka ce in ya kiya ma ka yaƙe shi ya zama ne ya zama maki domin banda maki ba wanda ake yaƙa saboda me saboda yana so ya shiga ya shamaki aka ce da ya san abin da zai ɗauka na laifi saboda raba masoya masu ganawa da gare ya tsaya arba'in kwana arba'in sati arba'in shekara arba'in gare ne ya tsaya ko ba wata arba'in ci ta bi masa sauki saboda ya zo ya wuce raba tsakanin masoyi da masoyi to amma wani zai zo a wuce ma bai sa wuce ba saboda sallar yake zuciyar ba wai a sallar take ba zuciyar ko tana kasuwa ko wata rikicinsa da matarsa saboda haka sai makiyin ya zo ya wuce ya kai ya kawo ba bai ta aiki ba <laughs> wannan wa zai yaka zai yaka saboda ka ƙasƙantar da kansa da zai yi gaba ga ubangijinsa ya rika alfahari da wannan ya rika alfahari da kaskancin da zai yi gaba ga Allah ta'ala ya ɗauka wannan izza ce gare shi dukkan wani ƙasƙantar da kai gaban wani ba Allah ba to wannan ƙasƙanci ne amma ƙasƙantar da kai gaban Allah ta'ala izza ce تذلل لمن تهوى لتكسب عزة كأن تدكي جوان دكي سوء سيكا سامو إزة فكم عزة قد نالها المرء بالذل da yawa mutum zai samu izza ta hanyar ya kaskantar da kai da yawa wani zai bi wani ya yi masa tawalu ya kaskantar da kai don ya samu biyan bukatarsa irin da yawa ba an samu irin harkar siyasa ba ga mataimakin gwamna ya yi tabin gwamna ya tabin gwamna ya haƙura ƙarshe kuma sai zai zama shi ne gwamna to inda ya yi girman kai ya yi rigi ba zai zama gwamna ba ta kaga fakar izzatin fannana halmar ubin zulli wani a wannan lokacin in cewa ya rika yi ya rika durkusa a gaida shi zai yadda durkusa saboda me saboda wannan izzat da yake ganin zai samu in ya ce zai rigima sai ya rasa to soyayya takan sa ka ji daɗin zin idan akwai soyayya in kana son abin da kake so za ka ji daɗin zul ya lazzu lahu zullul hawa wa khudu'uhu wa laula hawa ma zallazza lil zullu zai wato saboda soyayya daɗin kaskantar da kan yake ji saboda soyayya ce ba don soyayya ba babu mai hankalin da zai yarda ko zai ce yana jin daɗin ƙasƙanci babu shi to idan mutum ya zan yana tare da masoyinsa kuma soyayyar ta zama mai kyau ce mai inganci ce to tana tasiri tana yin tasiri ta hanyar ta sa masa san abin da wannan ne wanda yake so ɗin yake yi shi yasa za ka ga idan kana san masu kuɗi kai ba so kake kai kuɗi saboda ka fafutukar ka ya za ka yi kuɗi in kana san masu ilimi so ganye kai ma kai ma kai ilimi fafutuka za ka yi sai saboda soyayyar ka za ta haifar maka da san san abin da suke yi in kana san masu yawan ibada wannan shi ma zai haifar maka da san yi kai ma ka zama mai yawan ibada haka da in kana san wasu lalatattu wasu banzaye to za su haifar maka da banzantaka saboda haka abin da suke yi sai kai maka ji shi kake so saboda haka bawa wajibi da ya kasance san ta ga Allah ya tsara san da yake wa komai shine yace fa idza ta'arada hubbullahi ta'ala wa hubbu ghayrihi sabaqa hubbullahi ta'ala hubba ma siwa idan san Allah ta'ala ya ci karo da san wani abu da ba na Allah ba to san Allah yayi gaba ya zama shine a gaba za ka haƙura da komai saboda san Allah yayin da ka haƙura ka bar abin da kake so saboda Allah ta'ala sai ubangiji ta'ala awwadaka khairan minhu man taraka shay'an lillahi awwadahu Allahu khairan minhu wanda haka sunnar ubangiji take yayin da zaka bar abin da kake so saboda Allah sai Allah ta'ala ya awwaza maka ya musanya maka wannan abin da yafi da wanda yafi wannan abin da ka bari alkhairi ka duba annabi yusuf salam yayin da ya ɗanɗani zaman cikin kurkuku da zaman cikin rijiya saboda allah sai ubangiji ta ya auwaza masa da da tamkin fil ard ya na a ƙasar masar duk inda ya ga dama zai shiga kazalika yusuf كذلك مكنا ليوسف minha haythu yasha usibu bi rahmatina man برحمتنا wa la nudhi'u ajra al muhsinin haka ubangiji ta'ala ba shi tamkini duk inda yake so zai shiga wanda da can yana a cikin kurkuku ko kuma da can ya zauna a rijiya ya dawo ya shiga cikin kurkuku ya zauna sama a ya zauna sama da haka shekaru eh, fiye da haka to idan ka bar abin da kake so dan Allah sai ubangiji ta ala canza maka da wanda ya fi shi alkhairi ka duba annabi Sulaiman alaihi salam ووهبنا لسليمان داود نعم العبد إنه أول إذ أريد عليه بالعشي السافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير أن ذكر ربي حتى توارث بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوط والعنى الله تعالى إيقا مباوى داود تنى الناس سليمان نعم العبد ماذا لا دوانا مباوى إنه أول لليش ميوم ميدع الأمر سكى الله iz urida alaihi bil ashi safinatu jiyad yayin da aka bujuro masa aka jera masa ingarmin dawakai masu tsayuwa da kafafuwa uku da yamma فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي yace san aikata alkhairi ya mantar da ni ambaton ubangiji na sallar la'asar hatta tawarat bil hijab har rana ta faɗi urduha alayya a dawo min da ingarmin dawakan nan fa tafiqa mashan bis suqi wal a'naq ya rika tararsa ta kafa yana yanka su ta wuya sai Allah ta'ala ya musanya masa ne wani Sulaiman ar-Rih eh, wani Sulaiman ar-Rih guduwa shahar wa rawahu shahar Allah ta'ala ya bashi iska tana yawo da shi ko ina tajri bi amrihi haythu tajri bi amrihi ila al-ard allati barakna fiha ubangiji ta'ala sai musanya masa da iska dawakai ne da sai ya hawo ya da kura amma yanzu iska ce za ta rika yawo da shi kamar mutum ya hau da duma tana yawo da shi ya je inda yake so tafiyar wata ɗaya za ta yi shi a cikin kwana a cikin kwana ɗaya a cikin yini ɗaya to kaga wannan barin ya bar wani abu ne dan Allah sai ubangiji ya awwaza masa khairan min haka nan al-muhajirun da suka yi hijira suka bar gidajensu da dukiyoyinsu da waye da waye da waye ubangiji ta'ala cikin dan dan lokaci sai mallaka musu duniya sai ga su sune suke sarautar farisa kasashen farisa suke sarautar kasashen da da a hannun rumawa suke abinda bai baya ko mafarkinsa me yasa suka samu wannan sun bar wani abu dan Allah to yayin da duk bawa zai bar wani abu dan Allah to ubangiji ta'ala yassir lahu khairan minhu haka in barawo ya haƙura da tata sawa'un barawon gama gari ko ku barawon gwamnati duk barayi ne in za su haƙura ubangiji ta'ala sai ya musanya musu da wanda ya ba su arziki na halal وإن يتمس وإن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وترانا آه، أبو عثمان المازني ما من اللغاني ما من الناوني ولذني ولكافري يزوج جنسا هنا سموه يكرن تدشي يكرن تدشي لكافن سيبا ويهي لكافن shine kundin nahau shine wato makuran nahau saboda haka wannan zimmiye sai ya zo da mi'at dinar a lokacin shi kuma yana tsananin talauci ga yara mata ‘ya'yansa mata ya bari a gida ba da abin da zai ba su ya zo a koya masa littafin sibawai ga dinari ɗari sai ce ba zan koya maka ba saboda a ciki akwai sama da ayoyi ɗari uku ba zan makkana maka waɗannan ayoyin baka je ka wulakanta su saboda ka ina girmama qur'ani ba zan baka dama ka wulakanta alqur'ani ba yana cikin ana cikin haka a fadar alwasiqu billah ɗaya daga cikin halifofin daular al-abbasiyya sukan yi majalisi na ilimi sai aka karanta wani baiti da yake cewa azalumun anna musabakum rajulan آه، أهدى أهدى إلي سهية بسلام أهدى إلي سلام سهية بسلام آه، نابل تشقر كرشم أظلوم أن مصابكم رجلا وأن شيني محل الشاهد في أكي تتقدم رجلا لكو رجل أن مصابكم رجلا كوكما أن مصابكم رجل رجلا إذا ما كرنت بيتا رجلا لي دنا سبعة sauran waɗanda suke gurin da suka ce a'a sai dai ki ce a zalumu da musabakum rajulun bil rafi ita ta dage sai aka ce to aje a nemo wanda zai zo ya yi hukunci ana zuwa sai aka zo da abu usman almazani ana zuwa da shi aka shiga da shi fada cewa sunanka abin daga wata kabila kake yace daga kabilan mazin ci ayyul mawazin mazinu qais mazinu rabi'a ko kuma uh, mazinu qais ko mazinu rabi'a ko mazinu uh, ya faɗi wata kabilar daban ce cikin su wace wani mawazin daga wace mazin din ka fito sai yace shi min mazin rabi'a to sai alwasi ke masa irin harshen su irin lahajar su sai yace muka, don suna kalbin ba'un abin da mimun ba'un maimakon yace muka, sai yace basmuka sunan shi bakar to amma in zai yi da lugar su makar zai ce ka kalli mai sarauta ka ambaci makirci a gabansa ba daɗi sai ya ce bakar sai ya fahimci me yasa ya ƙi lugarsa to shine sai ya tambaye shi to me za a karanta wannan baiti a zalumu anna musabakum rajulan ko rajulun sai ya ce rajulan za a ce bin nas ke saboda me ke saboda musabakum din nan masdar ne ya amalu amala fi'lihi saboda ka rajulan dan mansubin ne da wannan masdar din musabakum rajulun anna din kuma khabar din ta yana can gaba ba shine khabar din ta ba Shi ne zalumu kalmar zalumu ta ƙarshe can ita ce khabar ne saboda aka ga musu rabi ya gaya musu wajahin abin suka ji daɗi nan take aka ɗauko dinari dubu aka bashi shine da ya koma gida yake kun gani na haƙura da dinari ɗari Allah ya musanya min su da dinari to haka man taraka shay'an lillahi awwazahu Allahu khairan minhu to shine ma da yace fa idza ta'arada hubbullahi ta'ala tabaqa hubbullahi ta'ala hubba ma siwa idan san Allah ta'ala ya ci karo da san wani abu da ba na Allah ba to san Allah ta'ala ya wuce gaba farattaba ala zalika muqtada duk abin da zai biyo bayan wannan sai ya aiwatar da shi in abu ne a yi shi sai ya yi in abu ne a bari sai ya bari a yi ya yi ko a bari ya bari ya ce wa ma a tala haza bi da'awa in a baki ne wani abu ne mai sauki mutum ya ce ni san Allah ne gaba a kan san komai wanda duk za mu iya faɗa ba abu ne mai wahala faɗa ba amma wa ma asabahu bil fi'li in an zo aikace ne fa kana ga abin da zan kai ke so a kawo maka Allah annabi sai ka ce kai hakura dai wannan karan wannan karan daga baya ba tuba ke fa inda al-imtihan yukramu maru aw yuhad da laraba suke cewa sai an zo jarabawa a nan ne ake tantancewa ko mutum ya yi bajinta da za a karrama shi ko ko ya faɗuwa wanzan da zai ji kunya ce to ba amma a baki kowa zai iya cewa zai yi ana nuna min lokaci yayi don haka za mu tsaya a nan abinda muka yi daidai Allah ta'ala ya ba mu lada na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi